بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 23 ga watan ramadana watan tara daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da daya allah baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka sun tsarkin sunayensa muwafaka a watan azumin nan gaba ɗaya da kuma muwafaka a amma da kwanakin dan goma da kuma muwafaka hasa ga wannan wuni na ashirin eh, da uku za mu tashi a aya ta arba'in da tana maganan ɓacin rashin amfanin ayyukan kafirai inda yake kwatan kwacin ayyukan kafirai yi wajen bata rashin ko ganin aiki ka zulumatin fi baharin lutti tamkar wani duhu ne can cikin ƙarƙashin teku mai ruwa yagshahu Bautun, wa igiyan ruwa ya lullube tekun min fauƙihi maujin kansa sama na ma iri wata raƙumar ruwan min fauƙihi sahabun can kuma ƙarshe baƙin girgije zulumatun in ka duba nan kaga dai wani dodo su duhuna ne ba a zuwa fauƙa ba wanda ke cikin wannan duhu idan akwara da ya dahu in ya hiddo da hannunsa lam ya kadi ya raha ko da kusan kallon hannun ma ba zai iya ba ومن لم يجعل الله له نورا وان الله تعالى بي سجع مسا حسكي با فما له من نور بي ده حسكي بزي سام حسكي با وان كان حسكي دقى الله اكي ولن الله اكي نيما a littafin Allah ake samun sa a masallatai ake samun ai wannan aya ta arba'in wal masalu tsani wannan misali na biyu ne libutulani a amalin kuffar wanda ke nuna ɓacin rashin amfanin ayyukan kafirai na alkhairi ka zulumatin fi baharin lujji ai ba'idi mai zurfi ƙarho zurfinsa na da zurfi ɗau'ilun mana nisansa na yau za ka ga rijiya ce in kai zurfi ina ba a gano farka ba a gano gindinta leƙa wanka leƙa ba ka gani ruwa kuma akwai ruwa yakshahu mawjun min fawqihim mawjun kuma sannan wani igiyan ruwa a kan shi wata mata face harkewa a kai min fawqihi sahab zulumatun ba'dha fawqa ba'd zulmatul bahri lujji farko dai akwai wani duhun rafi mai nisa rafin teku kuma min faukihi zulmatul amwaji banda ruwan nan kuma sama shiga ambaliyan ruwaye ruwa kai almutarakima بعضها فوق بعض ثم فوق ذلك ظلمة السهب المدلهمة sannan sa'adanan wani duhu na gizagizai masu baki ثم فوق ذلك ظلمة الليل البعيد بندنا كما داولي دون دري تو دري ما كلا كلا ني ما يدو فشدت الظلمة جدا وانا دو ياي انا ني بحيث أن الكائن في تلك الحال halittan da yake cikin irin wannan hali idan akharaja yadahu lam yakad yaha in hidda hannunsa ko kusa da ganin ba zai yi ba ba a qurbiha ilayhi tare da hannunsa na dab da shi kai ina ma jikinsa fa kaifa bi ghayriha yaya hannun wani don haka nan gobe kiyama kafiri kowa yakinsa bai gani kazalikal kuffaru haka waɗanda suka kafirce da musulunci suka kafirce da annabin Allah annabi Muhammad mutanen nan tarakabat ala qulubihim zulumat duna sun hawa hawa akan zukatansu zulmatu tabi'a ga duhun al'ada don su fitarar su maimuni ce allati la khaira fiha wanda babu alheri a tunanin su a fitarar su sau da kana za ka ga ba sa son magana addini wa fauqaha zulmatul kufri banda nan ga kuma duhun kafirci wa fauqa zalika zulmatul jahali sama da nan ga ainihin duhun jahilci wa fawqa zalika zulmatul a'mal sabirati amma dhukira ainihin duhun ayyuka waɗanda suke kullowa daga abubuwan can da aka faɗi tun da aikin su aikin ma ba ikin yake kaga dai ana waɗannan mutane haka za su zauna a duniyarsu da lahira fabakau fi mota mutahajjiri haka suke rayuwa a cikin duhu a ruɗe ka kalli rayuwarsu rayuwarsu ma'anayi da yau aikan ri can aikan ri nan a gangaro na ri za ka dinga samun tukawa da warwarewa zan wa zamratihim ya'mahuna cikin nutsewan nan ainihin suke suke hauma hauma suna masu ruɗu suna masu fagomniya a cikin wannan duhu wa an siratil mustaqima mudubiri wa mudubiri na kenan sun ba da baya daga hanya ne kakka sun saki hanya sun naufa dawa وفي طرق الغي والضلال يترددون ويترددون سنة كيكومو سكاما ونا سسكي سكاما وانشان في طرق الغي تكن هنيو كان هنيو يمبتا والضلال تدب أبو واتي وهذا لأن الله قضى لهم فلم يعطيهم من نوره saboda dai Allah ya cire taimakon da ke musu Allah mai girma da ɗaukaka ya tsale su a ƙasarsu walam ya ofihim min nurihi bai ba su daga sa na ganewa ba sai ta ce shirya ta Allah sai ka ga uba shirye ya tabatacce sai ka ga ɗaya shirye uba watsatsai gida watsatse sai ka ga ga zinari ya kulla gidan gidan zinari sai ka gaga mugu alade ya kula gidan ko wa Amallan ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min wanda duk Allah ta baraka wa ala bai sanya masa wani haske daga gare shi ba to fama lahu min bai da wani haske komai kankansa لأن نفسه ظالمة جاهلة saboda dairansa mamugunciya ce kuma jahila جاهلة فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها ري باتد على الهيري أتكنت فليس من الخير فيها walaisa minan nuri fiha ba haske a cikin rai illa ma a ataha sai wanda Allah ta'ala ya bata tun wannan bai bata ba maulaha wa ma na haha wa buha yahtamalu annaha ghaylil misalain zai iya daukan misalin nan guda biyu da wancan mai aikin mai kama da aikinsa mai kawalwainiya da wannan da wanda ke cikin shuhun nan zai iya ɗaukan wata ma'ana da mali jami'il ilkufari ga ayyukan gaba da yan kafiri duka ya tara kullum huma mumtadikun alaiha kowanne daga cikinsu ya yi daidai a kansa ya yi yadda ake da su وعددهما لتعدد الأوصاف أن يويت سنين جمو سيبو كنسنا ديوة ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة زي دوكا قوة جماعة وتجماعة تاي كما دم وانت مني مروان سمي قولوين وتجماعة تاي كما دم وانا الأول في زمن فرقو للمتبوعين جوائن دا أكاديمي wanda aka bi ne su suka ja tawagan fata suka je suka tada ake fata ne masu bi suka sanar da ake kawal wai ne ya suka bi wasani littabi'ina wa'inda suka bi Allahu a'lam ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله كيبك بني بني با استفهام إنكاري مي كغني سري أن الله لل الله فا يسبح له من في السماوات وما هو عنك لن تكن سمي سنة تفجيه جريش shin don ka Allah ya yi asara kai kai asara Wani abu masu hankalin kafa na tarihi gare shi ba ma ainihin wayancan ba wa tsairu haka tsuntsaye sun yi sahu-sahu tasbiyar suke yi kaga sun jero sun yi banga-banga ko kaga sun yi aro ɗaya a gaba ranar sun saka kibiya kaga wasu na shawage su kaɗai duk wannan kara kalina da suke tafiye kullun kada alima salatahu kowanne daga cikin waɗannan halittu to Allah tabaraka wa ta'ala ya san sallar su ya san salatin su ya san sallolin da suka yi wa tasbihahu da tsarkake shi da suke wallahu bi bima ya falu Allah na sane da abubuwan da suke aikatawa nan ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da muke aikata ko Allah na sane ba sane ne ba matsala babbar ba akwai wata a gaba shi ne za mu gamu da Allah ya yi mana hisabi ya yi mana binciken abin da muka aikata yana sane yana gani kuma mu sha tambayoyi a ƙarshe mu gamu da sakayya alheri ya zama alheri sharri ya zama habari walillahi mulku samawati wal ardh sarautan sabbai da sarautan kafa na Allah ne abubuwan duk da suke cikin sama da abubuwan duk da suke cikin ƙasa bayi ne na Allah halitta ne na Allah shi ke sarrafa su kuma bayan nan wa ilaihi al-masir makoma na wa ila Allah al-masir wal masir ila Allah zuwa da Allah ne kaɗai ake komawa duk kuma masu tafiyar nan sun koma ga Allah mu ma za mu bi na baya ma za su bi sannan so ne ayoyin aya ta arba'in da ɗaya نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيته وعبادته إما بكفني با بكيتنا نيبا توجا ونن آية أربعين تدا الله تعالى يا فتاك دباين سا كان جيما الله عزيز وكمال سلطانه دكي كتن إفاها وافتقار جميع المخلوقات له da bukatuwan gaba ɗayan halittu zuwa ga Allah fi rububiyyatiha da halittawa wa ibadatiha da bautanta فقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وكيف بقى قليل تكيو كذوك بألا إن كان هذا ربوه kada ka bari shaitan ya halaka ka baka gani ba ne ba ka gani lalle Allah abubuwan da ke samai na tasiri gare shi abubuwan da ke sama menene ke sama menene ke kafa in an dunkule min hayawani wa jamaati na masu rai da sandararrun abubuwa wa tsairu ai safatin hatiha sun sai ka sun miƙe mukafukansu fi jawis sama sabbihu rabbaha tasbihi suke wa ubangijinsu ka zauna in yin mata a garkar kalli sama ka ga inda sun tsaye ƙanana da manya yadda suke kara kaina Allah ya san abin da suke yi يوم أباقي باقي بتيري كل من هذه المخلوقات شكرا ونن عليكم قد علم صلاته الله يصن صلى عليه يصن تسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به سبحان الله هو الذي ذكر على السنه yana da wata sallah tashi da wata bauta tashi daidai da matsayinsa da ya dace da shi kai kaɗai ɗan adam za ka ware kai kaɗai aljan za ka ware وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح الله يا تشوسا مطر wannan sallar ya koya masa ita da tafi imma bi wasilatir rusuli kal jinni wal insani wal mala'ikati imma ta hanyar manzanni aka koya masa irin aljanu da mu mutane da mala'iku وإما بإلهام منه تعالى كفى المخلوقات غير ذلك قد دون إلهام دجع الله كما صورا قلت غير ذلك فهذا الاعتبار أرجح وأن تفسير وأن الحكم معنا يا في بدليل قولي والله عليم بما يفعلون Allah na sanar da abin da suka aikatawa ay alima jami'a afaliha ya san gaba ɗayan ayyukan halittun nan hmm? tsarin na biyu shi ne na ilhami ɗaya eh, na ilhami da aka yi eh eh ba wannan ba tsarin gaba gaba ɗaya sai wannan ai halittun jama'an wannan ita ce ta farko duka gaba ce ɗaya na wa'ancan ta hanyar manzanni wa'annan ta hanyar ilhama ka gane ko to wannan tafsirin da aka nan shi ne ya rajihi akwai wani tafsirin ba wannan ba saboda wallahu alimun bima yaf'alu ai alima jami'a af'aliha lam yakhaf alayhi minhu shay wani abu bai koya daga Allah ba wa sayujazihim bi dalika kuma zai sakanta musu da wannan aiki da Ya yakunu ala hadha kada jama'a baina ilmiha bi amalihi kaga tunda zai yi sakayya sai ya kasance ya fa yakunu ala hadha akan wannan ya zama ya haɗa sani baina ilmiha bi amaliha ya haɗa tsakanin kuma sani. ayyukansu ai wanda zai yi makin ba wanda ya sani ba wanda zai yi bincika sai wanda ya sani to Allah ya san ayyuka shi kuma zai yi binciken kaga ya sani sai bincike shi kenan to da mai zalika bi ta'limihi wannan saboda koyarwarsa wa baina ilmihi da iliminsa kuma bi amalihim al-mutaqammin lil jaza wanda ya tattaro sakayya wa malu zai iya ɗauka shine ɗaya ɗaukan wancan cewa yake shine ya rajihi to ga ɗajeru rajihu ɗin anna zamira fi qawli da alima salatahu wa tasbihahu yaudu ila Allah zai koma zuwa ga Allah wa anna Allah ta'ala kada alima ibadatihi ya san ibadodinsu illam alamu. أيها العباد انكم كتنبا منها شيء الله يسمى إلا ما أطلعكم الله عليه سي أبن الله يسين كايدكم وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه innahu kana haliman ghafura wannan ta yi daidai tun da aya na fassara aya ainihin ta yi daidai da wannan aya mai cewa ne sammai bakwai na tasbihi da Allah mana ita kanta su kansu samman halittar ginin gini ne dakin dakin ne imami ne dai shi kansa dakin bangon da ike irfe sama ɗin nan yana tafi wal wannan kasan nan da kake gani ainihin to ita ma tana tasbihi dunkule kazan wa man fihinna da wanda ke cikin su wa in min shay'in kai komai ma ka bari babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi fa sai yana tarbihi yana haɗa godiya ga Allah Malam, in da mutum ɗaya ko wasu ƴan tsiraro ko wasu kangararru sun ce ba ruwansu ga Allah ba su bukatan Allah kwana nawa ne. Walakin la tafsahu na tasbihahu ba ku fahimtar tasbihinsu amma Allah na ji shi Allah ya sare. Innahu kana haliman hai Allah mai haƙuri malam gari mutum bai fito ga Allah kai masa yayi masa dukkan halittar komai da komai ina ce babu Allah babu Allah ha bakin da Allah ya maka waje ba Allah ya ba to waye maka shi haka kawai ba shi ne Allah gafuran kuma a haka nan da za su kariyo su zo su bi Allah Allah zai gafarta masu الله حليم الله غفور آية 30 42 فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير يا عند الله تبارك وتعالى yayi wa bayi bayanin sa'an da za yi ya nuna musu tsananin bukatunsu zuwa ga Allah ba mai masu sai Allah min jihatul ibadati wajen da'a wa tauhidi ta kadaitawa shikenan bayyana iftiqarahu sai ya zo yi bayanin tsananin bukatunsu min jihatul mulki daga jihan mai mulki watarbiyati ainihin da ba da tarbiyya wata dabiri da gudanarwa faƙala walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa na Allah ne خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في جميع في حكم في حكم الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار فانت انت ملك سنه دومين سيني محل الجنسو كما ده قصد هو قوة صبري ده قصد سيني ميتير ده kai Allah na da arziki subhanallah duka halittun na suna da arziki Allah ke ciyar da su ka ga ciki har a cikin da ya halitte shi a ciki nan ya dama masa kokonsa a cikin ciki yana shan kayansa cikin abincin sai taso aka yaye shi aka loko shi da wani abincin kafin na aka wayar da shi yanayin abincinsa a duniya da zai ɗore ya koma lahira kuma sai ya samu rayuwa ta dindindin wal mutasarrifu fihi ma shi ke gudanarwa a cikin fi hukum shari'a hukuncin sa na shari'a shi ke da hakkin ya halatta shi ke da hakkin ya haramta wanda duk ya halatta ya haramta ya yi shishigi ya shiga tsarin Allah والقدر لنا كنترا يي نمجي نمجي يباشي طبيعتا يي ماتي تاماتا يباشي طبيعتا ده فرنكو نالتا في هذه الدار وفي حكمه الجزائي كما شيك ده حكمتي مي تصرفي ولو حكمتي ساكيا بدار القرار حتى جدا بالدين بدليل قوله وإلى الله المصير مقومنا الله أي برجع الخلق مقوما وما ومعالهم ليجازيهم دنيا فاكا بأعمالهم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم ترى أنا أصبر أن تغيب ربوبية يعني. ما maza da mata tara ba ka gani ba ka gani annallah yuzdi sahabat shi ke jinyo girgije ko shi ke tura gizagije ya shi ke tattaro su sun mai yu'allifu bai da nan ya haɗa tsakanin ya haɗa tsakanin girgije ya taru ya yi ƙato ya yi hadiri ba mamaki wani dan karanto guntun geografinsa ta dinga tsaye ba Allah ke ruwa ba zafi ke ruwa tururi ne lokaci kaza tururin kai kai tururi duka duniya an ta da za ta iya tururi da za ta yi ruwa ko lokacin kafashin da ke sun ci gaba idan akwai gizagizai akwai wani jirgi su sa jirgi ya waka fauda ta tsara gizagizan wuri guda ɗaya to inda babu gizagizai na za ta waka fauda ta zo tsakiyar ranar ta watsa hau da ayyuwa mu gani a kasashen mu karya kan karya wanda ji ga abubakar aljaza'i ina cewa a dai kusan kusan irin wa'annan rakkanannu fatattu murakkabai ba su sani ba ba san ba sani ba sabon misali ne a ce kullum ka sadu da mutum sai ka ɗauko tuwo kuwa shi in kai mashi yi magana ina ka samun tuwo nan shi Allah ne ya halicce shi la'akari ga asalin inda tuwo yake Allah na ya halitta wannan tuwo turan je gonan inda ke noman masara ya ga inda ke samun masara ya bi ya ga inda ake nikasa ya bi ya ga ainihin inda aka yi tuwo aka sa ruwa aka dafa aka tuka aka yi menene sai ya dawo yana karyata ka yana cewa kaji mutumin nan makaryaci wai kullum tuwo sai ce mahin Allah ne ito alhali ni na ga wata mace take tuwo da mutum da tsohon gabaki da wani shi Allah sannan kuma don munafunci sai su koye su ce to kun je gida ka faɗi yara in kuka faɗi kiyayen kuma lambar jahilai ne ba su kai makaranta ba ba su san wannan ilimi ba ku kaɗai kuke da irin wannan ilimi sai ga kana bayani kaga mutum na kallon ka ya riƙe bakinsa kaga yaro na kallon ka ya rike bakinsa ina o oh, malam bai je makaranta ba inda malam ya je makaranta da ya ba Allah ke yin ruwa ba haka aka bi aka bi sannu sannu aka cirewa mutane imani da Allah da kana kana karatu kana ma dariya ne kana ya gafarta malam nan ko duk ne alam tara anna Allah ka gani ba ya Allah tabaraka wa ta'ala yasji sahaba shike tattaro gizagizan nan ya tuturo su sun bai alifu bainahu ya hada tsakanin gizagizan sun ji alhoro kama ya sanya shi wani kan wani ya tara hoggan kamar hoggan fatara lawadaka in kawo kansa ga ruwa يخرج من خلاله ينعتكاك قانه وإن روسا روسا دوضو وينزل من السماء من جبال حتى الله ينزل من جبال من السماء إذا سوك تدوها تودك سماء وسو أرقور قراصة زور أنا نكران قوكل قوكل قوكل قوكل قوكل أنا كما سكر لرا فيها من جبال فيها من برد عينهم cikin waɗannan duwatsu akwai sanyi wa yusibu bihi ya sha. Allah sai ya samu wanda ya ga dama da wannan duwatsun duwatsun su sauka kansa wani ma yana iya mutuwa wa yasrifuhu amman yasha ya kautar da waɗannan duwatsu ga wanda ya ga dama ruwan nan in ya taho ya kado sana barkahi hasken walƙiyan ya yi kusa da ya zahabu bil abasara kamar zai iya fauce ido cikin mutane da an yi irin wata walƙiyar sai ka daɗe ba ka gani balle cikin duhu aka yi wannan walƙiyar ne gaba ɗaya za ga har da wani duhu ƙare duhu kan duhu Allah mai iko shi kansa haske a zukatan mominai wanda ake samu a masallaci sai ga suna kallon duk wata ƙarya da arnai zai zo da ita mulhidi zai zo da ita ta ta sa su waƙar yuqallibu Allahu al-layla wan nahara Allah ta'ala shi ke jujjuya dare shi ke juya wani inna fi zalika la li ulil absar lalle cikin wannan canza wannan akwai izina akwai wa'azi liulil abasari da masu hankali masu basira masu tunani wa'annan su ne ayan ayan nan dai ta arba'in da uku ai alam tu shahid ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يسجي أن يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال فترى الودك أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون الضرر فتمتلئ بذلك الجدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم ما يسوراري ألم تشاهد ببصرك بتجني بإيدك الحمد لله لكن هذا من أتكلم azima qudratillahi babban kudura Allah babban ikon Allah wannan ruwa na sama yana daga cikin abubuwan wa'azi mutum ya tsaya ya kalle ruwan nan ko da ta da wani abu kake sanin ubangiji ba za ka sai da ruwan sama qudratillahi wa kaifa yadda Allah tabaraka wa ta'ala yuzji sahabat yake koro gizagizai yurji mana ya suku kata an mutafarrikata za ka ga gizagizan nan ko ainihin eh, yanki yanki suna warwatse tsakaninsu nesa kowanne ina tafiya ثم يؤلف بين تلك daga nan? ya haɗa tsakanin waɗannan gutsattsalin ko hoge-hoge ko dutse-dutse fa ya ji alahu sahaban mutarakiman ya sanya su gizagizai wasu kan daga nan ma kasa kana hangon gizagizai wani kan misalul jibar fataral wadaka kana nan zaka dinga ganin ruwa alwa bila ruwa mai yawa wal matsara da ruwa ya kharuju min khilal sahar yana fitowa ta tsakanin gizagizan nan nuqatan mutafarriqatan igowar watsi Allah ne iko ya tsaya ruwan ma ya yayyafo shi daidai bukata saboda halittun da ke ciki inda za su sauko gaba da kashe su za su yi ka taɓa zama ka yi godiya ga Allah akan wannan ruwa ka gode wa Allah ka san Allah ne ke da ikon wannan ruwa kuma ka gode da baki amfanin ruwan nan ka sarrafa shi wurin bautan Allah li yahsula biha al-insa Allah ya yi wannan aiki ne don amfanuwa ta samu da wannan ruwan min duni shi. kai Allahu hali wai kaga ko mutum ne idan aka ce maka damina ta kyau kaka na yi haba sai shaɗi tanawa sai kokowa mahauta sai dande bisa zalimi na badala shin kun samu arziki maimakon ku gode sai ya zama ku ci gaba da kafircewa sannan shi shugabannin ku sun ɗaure muku jirgi Kuwa ko kun ga halin da muke ciki da rashin godiya ga Allah da abin da ya haifar mana mutum kansa ya rasa inda zai rayu shi kansa bai san ina aka taso ina za a je wai me ake nufi da rayuwar duniyan nan duk wanda ce baka ga abin da ake nufi ya ma karya fatam tali'u dalikal kudurat da wannan kaga sakuna sun cika ruwan ana amfani da dabbobi su sha a yi ruwa wata dafa kulkolojan haka kalijoji su an sayo ruwa marin da zuwa ke kwanciya daga irin ruwan nan na ko da ba gan nan na mai dubu na kaga ainihin ruwa ya zo ya ci kaurere in ya janye kuma a ta wata filul audiyatu rafuka su kwarara duwatsu su kan ruwaye watan butul arzo kafa ta tsira da abinci shi ta za ka ji bahaushe yake cewa suwa ne an shiga ne shi da rani yana cikin wahala aka ce an yi ruwa a fafa ta kawo menene an koshi mata ishe har ya zama fara a wurin bayan ke cewa ne an shiga ne mutum ya yi yan kuɗi kenan وتنبت الأرض من كل زوج كريم بقوة نوع من كلامك ما يكو ما البركة وتارة ينزل الله من ذلك الصحاب بردا يتلف بيسيك من لو كتي الله كان فا ويأدون أو أعطوا سيسو كبرا يعني ينزل الله يعني bardan zalika sahab min zalika Allah sai ya saukar daga waɗancan gizagizai bardan wani dutse mai sanyi ya tulifo ma ya buhu ya halaka duk inda ya fada fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha ya jefa shi wanda ya ga dama fa yusibu man yasha bihi wannan dutsen ya samu wanda Allah ya ga dama da dutsen duk inda zaka shiga ويصرف ويصرفه يكوتد عما يشاء أي بحسب اقتضاء حكمه القدر وهتمته التي يومد عليها دي دي دا حكم شين أي بهم الله ذرسر ورهكما ستقدر دكما هكما التي يومد عليها يكاد سنع بركه حق والقياس يا يعني قصد أي كاد ضوء ضوء برك ذلك الصحاب حق والقيان والننجر جزن يا يعني قصد من شدته يذهب بالأبصار يوشي دقني يبرئدو وليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة اللهم بلى وإنا على ذلك من الشاهدين أليس الذي أنشأ شن وندي حالتي جزا جذنا ya watsa su a sama sannan ya tattaro su li ibadihi al-muftakirina masu bukatar ruwa wa anzalaha ya sauka da ruwan nan ala wajahin ya bihin nan ta fiskar ake iya amfani da shi wa yantafi bihi darar wuya ta kau da wannan ruwan daga nan talauci ya wuce mutane su samu abinci dabbobi su samu abinci hatta dabbobi ma su bada abinci shin wanda e wannan aiki da wannan hikima bai kasance ba kamilal kudura yana da cikakken ikon aikata komai Allahumma na fi mashi'a mai zartar da abin da ya ga dama wasi rahama bai kasance haka ba Allahumma bala Allah yana da iko wa nahnu ala zalika min ash-shahidin aya ta arba'in da hudu yuqallibu Allahu laila wan nahar Allah tabaraka wa ta'ala ke jiddu ya dare da wuni min harrin ila bardi daga zafi ya koma sanyi yanzu a irin yanayinmu kowa za ka gan shi da riga ta al'ada amma wani ɗan lokaci can kaka sai ga kowa da riga wacce take ta saba al'ada wa min bardin ila har daga sanyi ya koma zafi wa min laili ila nahar daga dare ya koma wani Ina dan adam na da iko ai da ya tsayar da shi wunin kadai ke nema ko ce a yanke kaza dare suke nema kawai sun gaji da wurin kuma ba dama tsarin Allah ne in ma ba ka aiki da dare da ka kunna fitilanka amma fitilan Allah ta wuce wai amma a haka sai ka samu mutum yana ce yana da iko kuma yana da iko kana dai da jara'a kuma za ka ga sakamakon jara'a ka wani hari ila laili wa yudilul ayyam ya dinga juya kwanuka baina ibadihi fi zalika la ibara Lallai cikin wannan aiki na Allah akwai wani nau'i na tunatarwa sakarwa li ulil abasar ga masu hankali don ƙur'ani yana magana ne ga masu hankali ba littafi ne na taratsi ba na hayaniya ba littafi ne na masu ƙwaƙwalwa, masu nutsuwa wanda za su tsaya su ba da tunaninsu, su karanta su saurara da kyau su hukunci ai lidawil basairi والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أرى لما أريد بها ومنها والمعرض الجاهل نذره إليها نذر غفلة بمنزلة نذر البهائم أي من إذا أكثر بصيرة جمع أبوتا لكل الأبصار أي لذوي البصائل ما هو بصيرة ما هو جنسة والعقول ما سقوق عليه النافذة ما سزرتها للأمور المطلوبة سكان سلك يزوى جعبن دعك نما فتكيش منها كما تنفذ الأبصار كما يد أقول وانسونا زرتوا كما يد إذن سكي زرتوا إلى الأمور المشاهدة زوى جعبن دعك جني الحسية إذو شيء جني كما شيء قولوا ستنا تكيتي فالبصير shi kullum mai basa mai basira mai fasaha mai hankali yan yanzuru ila hadhihi al-makhluqati kan duba wa'inan halittu ya duba ya yi nazarin dare ya yi nazarin wani ya yi nazarin ruwa ya yi nazarin amfaninsa ya duba masu amfana da shi din nan kai a ƙarshe sai rabbana ma kalakata hadha batila subhanaka nazara atibari irin kallon wa'atuwa na daɗa ganin girman Allah na sallamawa Allah al'amura wata fakkure da yin tunani wata dabbure lima uri da biya me ake nufi da wannan halittu me ake nufi da wannan wani me ake nufi da wancan dare me ake nufi da wannan rana me ake nufi da wannan ruwa me ake nufi da wannan tsire-tsiren ko haka kawai Allah ya su biya wa minha wal mu'ridu digirarre bautakke aljahilu jahili baba jahili wanda bai iya karatu da rubutu ba la jahili wanda bai san addini ba karatun sa sunansa jahili المؤرد الجاهل نظره وان عين الجاهل نظره إليها ƙasa, da halittun nan, zafin زافنا sanyin nan me nazaro gafala yana dubawa irin dubin shagala bi manzilati nazarin ne dubin tamkar dubin dabbobi ne tun da yanzu kaga dabbobin ni'ima in gari ya waye ya sake suna kallo suna kwamfance in an sake su su tafi neman abinci shi kenan matarsa ta bukaci jima'i ta nemi miji da na namiji yi mata jima'in da ya tara da ita ka biya bukatan ta kuma ne su biya bukata daga nan a yayyafa a sa nono a sinama to mutum kai da aka halitte ka da kwakwalwa kai da aka halitte ka da hankali ya zama tunanin ka a halittun Allah kamar tunanin dabba na'am والله خلق كل da. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله على كل شيء قدير dan Allah sai mana bayanin yadda halittu suke yadda aka yi halitti halittu wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah shine ya halitto duk wata dabba duk wani mai yawo mai rai daga ruwa asalinsa ruwa ne bayan an halice shi daga wannan ruwa maniyi ko ruwan ruwa faminhum man yamshi ala batnihi a cikin dabbobin nan akwai wanda ke tafiya a kan cikinsa imma ina da wasu yan kafafuwa ba su wuce wani ɗan abu da ke ɗan dafawa a ba amma babu komai za ka ga cikin nan suwal suwal irin sa dangin maciji wa minhum man yamshi ala rajlihi cikin su akwai mai tafiya kan kafafuwa guda biyu irin su yan adam kila aljanu da mafi yawan tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arda a dabbo a mutanen nan halittun nan akwai mai tafiya a kan tsawo hudu irin dabbobin gida za kuma. shanu awakai da dai sauran makamantansu ya kaluku da kuma ya sha Allah kan halitta abin da ga dama Da akwai wanda kafasa ta kai arba'in da wani abu wani da fashin shani inna Allah ala shai in qadir Allah mai iko ne kan dukkan komai wannan داما ربوبية كتون دا الله الله كني محل إيه دم يحد م م محلك أنا إيه محلك ينبه عباده على ما يشاهدونه الله نافت كذب آيانسا على ما يشاهدونه أبون دفكي جنانسا dan yanzu in yayin da aka sa ainihin sai tunanin mutum ya da dakushe sai ka fashe a ah, haikuwa fa yanzu tunanin mace zai ya zama mutum tunanin masu tafiya kawa biyu ya ma zama mutum sai ga masu kafa ta ce fa ha sai kuma kai maka fara su da wasu abubuwan wanda ba a faɗi ba ka fara tunanin ƙarin ƙasa da sauransu to Allah ya kan da su da wannan aya kan rububiyya shi ke da halice-halice abubuwan da suke kallon su Allahu khalaqa jami'ad dawabi shi halice da ba ɗaya masu rarrafe masu takawa allati ala wajhi al kuma duka min ma'i ay maddatuha kulluha al-ma' sunadarin halittar nan na dabbobi gaba ɗaya ruwa ne. Gaba kwallo ta ala waje alna minal ma'i kulla shai'in hayyin. Waje alna kulla shai'in hayyin mun sanya dukkan komai mai rai innan minal ma'i. Ta sama ce mun halitta dukkan komai mai rai minal ma'i. alhayawanatu lati tatawaladu dabbobi wa'anda ko masu rai wa'anda suke hayayyafa ba kawai suke saken ishe ba ma da tuha ma kunna tsofaffi sunadarin halittar su ruwa ne na maniyi hina yalla zakaru al'unsa lokacin da namiji lokacin da namiji kan bari ta matar ya zuba ruwan wal hayawanatu haka dabbobi allati tatawalladu masu haihuwa su ma minar ardi daga kasa la tatawalladu illa minar ar-rutubati ba su haihuwa sai daga danyantaka alma'iyya na ruwa alhasarata irin hasaratu kwarin kasa duk da za ka za ka samu kwallon ruwa la yujadu min hashai ba a samun wani abu daga wannan dabbobi ya tawalla da yake haihuwa min ghairi ma'in abadan falmadatu wahida sunadarin halitta guda ne walakin alkhilqata muktalifatun min wujuhin kathira ta bambanta mabambanci ya ce bambanci da yawa min wujuhin kasira ta fiskoki daban-daban ruwa ruwa ne kuma abin da aka lissa ya bambanta faminhum man yamshi ala batani kalhayya kaman ginsheka wa nahwa macijiya wa minhum man yamshi ala rijlai العدميين كمان ين أدم وكثير من الطيور ده دائما راي ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام كمن دبوا بالنعمة ونحوها فاختلافها ساقا وندبوا بنا مع أخوها لتنا مع أن الأصل واحد أصلي إني لغة يدل على نفوذ مشيئة الله wannan na nuna maka ganin daman Allah haka ya ga dama wannan ɗan shi zai yi kaho kamar yadda ke da kaho wancan bai da kaho ɗan shi ba zai yi kaho ba wa mu mu kudratihi wannan ya nuna ke nuna maka cikakke gamammen kudura Allah ولهذا قال يخلق الله ما يشاء Allah ta'ala ke halittar abubuwan da ya daman halittawa ai min al makhluqati ala ma ya yasha'uhu ainihin daga cikin halittun nan akan ma yasha'uhu min as-sifati abunda yake son sifofi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan duk qadiru inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai kama anzala al-matara alal abdi za ga kamar yadda ya saukar da ruwa a kan ƙasa ruwan guda ɗaya ne to amma sai ka ga korna shi ta sha ainihin tsada shi ta sha kaɗanya ruwan ta sha me yake da suna eh, ga abun da ke tafasa shi ya sha wancan ne kama da tafasan nan mun ɗauke ce masa rai ɗore wa huwa likahun wahidu ruwan ɗaya ne tak amma ya fidda tsorowa ya fidda kurna farar tsaya ko koki wal ummu wahida uwa ɗaya ce ita ce kafa ruwa ɗaya ne abu barbara guda ɗaya ne ruwa ne uwar guda ɗaya ce ita ce ainihin kafa wayal abu wal da mukhtalifu wal asnafi da shi aya ku zo kuma bambantan sifofi وفي كل شيء آية تدل على أن الله واحد كتوبة كي نظري كي تدبري والأوصاف وفي الأرض قطع متجاورات kasar kanta tana da yanki makota juna yankuna wa jannatun min a'nabin da gonakai na inabobi wata ga shuka ونخيل دبيبيني سنوان وغير سنوان ga dibino kansa akwai mai rassa akwai mara rassa akwai wani tsuman jaɓe ke ta yi sama akwai wani ya ɗaga ta da ya rabu biyu mai bararraba mai gofa yusufa bi mashin kuma ana shayar da ruwa ɗaya ne ruwa ɗaya ce ce ونفضل بعضها على بعض منافي في تفاشي أكام فاشي في الأكل wani in ka ɗanɗana sai dai ka jefa wani ko in ka ɗanɗana da ka kaji sauran kana ta nema inna fi zalika la ayati lallai cikin wannan aiki na Allah akwai alamomi masu nuna samuwar Allah masu nuna ƙudurar Allah da ya ake luna da mutane da ce hankalta su gane Allah sai ta'a ga Allah su karyo. لقد